Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale habin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A ranar Litinin 21 ga Agustan da muke ciki, Hukumar Harkokin ƙasashen Wajen Najeriya ta aikewa Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema cewa gwamnatin Kamaru za ta buɗe madatsar ruwan Lagdo domin a cewarta ruwan ya yi wa madatsar yawa, saboda haka ya zama wajibi a buɗe don gudun kan ruwan ya yi wa kansa hanya. A shekarar ta gabata, idan mai sauraro bai manta ba, 'yan Najeriya sun ɗanɗani kudarsu sakamakon ambaliyar da ta kashe sama da mutane 603. da tilastawa sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu barin gidajensu. Yayin da gonaki da basu gaza faɗin marabba'i dubu sittin da bakwai ɗari shida ba suka nutse, duk dai sakamakon sako ruwan madatsar lagdo daga ƙasar Kamaru. A bana ina da ina ne ruwan ake sa ran zai shafa? Wane shiri gwamnatin Najeriya ke yi don kar a kuma maimaita irin hasarar rayuka da dukiya da aka yi a bara? Ku biyo mu sannu a hankali. Da farko ga wani da ambaliya ta shafe su a bara. Sunana Malam Usman Abubakar dakacin gari ya Dogigi. Ruwa dai ya yi lalata abincinmu da yawa. Ya ci man abinci tuka da shakafa, ai da dawa, har da eh, ke duka da masara. To a bana wane shiri kuke yi domin ganin cewa ba ku afkawa irin bala'in da kuka shiga a bana ba? Eh, mu da mutanenmu Eh, fara da eh, yi noma abincin da sauri kafin ruwa ya zo. To, game da wannan magana na ba duka mutanen mu sako, amma da haka ma ko yanzu na wanda muna magana da kai yanzu na akwai wa a kasan mu. Amma ba kashe rayu ba. Yanzu haka ruwa ya zo. Ya zo ya bi tare Libaneja. Ezekiel Manzo shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema. ya yi mana ƙarin haske kan takardar da aka aiko musu da irin shirin da suke yi. Eh, muna da sanin wannan wasika wanda wato ministry na foreign affairs rubuto eh. don su faɗa mana cewa akwai wani dam wanda yake kan kogin benue a saman ta kamaru cewa wannan dam ne dai suna da ruwa ya iyaka wanda za su iya in ya iyaka su bude su rage ruwan don kara ruwa da fasa wannan dam din so muna da sanin wannan wasikan haka ne To wannan ruwa idan aka buɗe shi akwai wata illa ne da zai yi wa Najeriya har ta kai ga ake raba takarda kan sanarwar cewa za a buɗe wannan dam ɗin? Eh, wani lokaci idan buɗe wannan dam ɗin yana haifar da wani matsala kam. Kamar waɗanne matsaloli zai haifar? yawa abin da zai faru shine idan suka bude wannan ruwan dam ya nuna cewa ruwan kogi zai karu saboda haka suke rubuto su gaya mana cewa mutane masu harka a bakin kogi da wanda gidajensu na bakin kogi su zama da sani cewa idan bude wannan dam din ruwa zai iya shiga gonansu ko kuma gidajensu ko kuma wurin harkokinsu. Na'am. a bakin kogi haka. Eh, kamar bara an samu irin wannan inda ake cewa an buɗe shi wannan madatsa ta lagdo da ke kamaru. A bana to wane shirye-shirye kuka yi matsayinku na hukumar ba da agaji gaggawa ta Najeriya domin kai agaji ga wuraren da za a iya samun a iftila'i? Ai to, mu ma wannan shekara lokacin da eh, wato Naime da Nesa suka gaya mana cewa wannan shekara za a iya samun ruwa da zai kai ga inci ikilahi muna cikin shiri so wannan information da suka bamu bai zo mana da mamaki ba saboda yana cikin plan namu na managing flood na wannan shekara eh. kafin ka ci gaba waɗanne jihohi ne wannan abu zai shafa eto eh wannan zai iya shafe jihohin da suke bakin kogin benue wanda sun hada da Adamawa da Taraba da Benue da Nasarawa da Kogi. Sannan kuma daga Kogi kuma har zuwa kasa zuwa eh, eh, wato su Anambra da su eh, Delta da Bayelsa da Edo. A lura da cewa bara an fuskanci iftila'i mai tsanani kwarai sosai, inda kusan aka ce ruwan da aka yi ambaliya ya raba wurin mutum miliyan ɗaya da rabi da matsugunansu. Eh. Yaya ana sa ran ƙara samun irin wannan ambaliyan bana? Eh to, mu a cikin wayoyin da aka gaya mana ya nuna kama abin da zai faru na wannan shekara zai kai na shekaran da ta shige ko kuma fiye da shi. To ka ce kuna nan kuna shirya abin da ya shafi kamar faɗakarwa da gangami na sanar da mutane cewa kila iya samun ruwa mai yawa a kogi. To baya ga wannan eh. kuma wane ƙoƙari hukuma ku take yi? Eh to, kokarin da muke yi na san idan aka ce ana magana aikin gaggawa mutane suna tunanin kayan agajin da za kawo kawai ba shi ba ne, domin mun fi so a ceci rayukan mutane mutane su samu ba wani abu bai shafe su ba wanda za su zo suna roko nema abinci ko na abu haka So mu kokarin da muke yi shi ne, muna so mu tabbatar da an cece rayukan mutane wanda wannan abu ba zai shafe su ba. Saboda haka muna kokari muna gaya ma jama'a su dan masa daga inda kama a wannan kes na kogin Benue muna fadakar ma mutane su ja baya daga kogin nan su bari sai ruwan sama ya zo ya wuce wannan abu ya wuce sannan masu harkoki a bakin kogi sai su koma su je su yi harkokinsu. Ezekiel Manzo kenan Jami'an hulɗa da jama'a na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma sauran tushen FM na abokan mu. To madalla, a farkon shirin kun ji wani dagaci daga jihar Neja da ruwa ya yi gyara a gonakinsu a bara. kun kuma ji jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya kan shirin da suke yi domin tankarar wannan ruwa da watakila ka iya zama ambaliya da zai shafi rayuka da dukiyoyi. Malam Hamza Idris shine editan jaridar Daily Trust ya mana bayanin alakar da ke tsakanin dam ɗin Lagdo da ambaliya a Najeriya. Alaka ce wacce da an yi amfani da ita sosai da najeriya ita ma za ta dinga amfana kamar yadda kasar kamaru take amfana da wancan dam din tunda lokacin da aka yi shirin yin dam din ai akwai wato yarjejeniya da aka yi akan cewa ta gefen najeriya ma za a gina babban dam ta yadda duk lokacin da suka saki wannan ruwan maimakon a ce ya gangaro ya shigo jihohi wajen guda goma ya yi ta'adi zai tafi wancan dam din ne wanda kuma mutane za su ci gaba da yin amfani da shi wajen yin aikin noma wajen kamun kifi da wasu abubuwa na ci gaba da kuma tattalin arziki to amma su sun kammala nasu suna samun duk amfanin da suke so su samu da shi maganar wuta maganar ruwa din da za a sha da wanda za a yi amfanin gona da shi amma mu ba mu kammala namu ba har yanzu a Najeriya. To me yasa ake samun ambaliyan sanadiyar labdo dam nan da yake Kameru? kin ga wannan ruwa na riba benue a shekaru da dama kafin a yi wannan dam da ke kamaru manya-manyan jirage suna tashi tun daga lokoja kenan daga nan kusa za su je ibi za su wuce lau za su je numan za su je yola har su wuce garwa manya-manyan jirage da manya-manyan kwantena na kayan arziki kamar abinci traktoci injina da komai da kike tunani da kike gani ana gani a wasu kasashe na duniya wannan ruwan na benue shi ma da haka yake amma da aka zo aka yi wannan babban dam da ke kamaru shikenan jiragen gaba ɗaya suka daina zuwa saboda haka shugabannin mu ma suna yaudaran al'umma ne ba sa ma gaya ba sa so a san cewar sun daɗe suna mana illa sai dai kawai in shekara ta zo idan kamaru sun rubuto wasiƙa wa najeriya cewar za su saki wannan dam ɗin sai a fara cewa mutane su tashi talakawa su bar gidajensu ba tare da an tanadar musu wasu gidajen ba alhalin abin da ya kamata a yi a wannan riba benue din shine wato a yashe dam ɗin ta yadda jirage za su dinga wucewa ta yadda ruwan ma in ya zo ba zai wa kowa illa ba zai wuce mutane za su ci gaba da kamun kifi amma mu nan sun kisi abin da ya kamata sai shekara ta zagayo an yi illa sannan a fitar da biliyoyin naira a ce za a taimaki mutanen nan kuma ma taimakon ba zai je musu ba to kana cewa kenan wannan lagdo dam din ya zama mana asara kenan a wajen mu baba kamar yadda idan muka yi sake yadda yanzu Niger suke gina dam din su idan suka kammala gina dam din su na riba Niger kenan ruwan da ruwa da yake zuwa Kayinji dam muke samun wutar lantarki wallahi ruwan ba zai zo wajen ba kin ga ya zama mun yi biyu babu ba mu da riba Benue kuma ba mu da riba Niger saboda haka akwai aiki a gaban mu shugabannin mu dole su tashi su yashe ruwan gaba daya ta yanda komai yawan shi idan ya zo ba zai ma tsallake iyakacin hurumin da aka da mishi ba kuma mutane za su ci gaba da amfani da shi to wani shawara zaka bada ba mutanen da ke zaune a bakin ruwa kuma gwamnatin ma a gaba dayanta su mutane su ci gaba da hakuri kuma sai su kwashe kayan su su tafi su je wajen yan uwa su zauna tunda wani to ya tare a can kenan to gwamnati gwamnati kuma bata gina gidaje da zata ce ku in kun ta a wasu wurare idan aka tashi mutane daga waje gaba ɗaya abin da ake yi sai an gina musu ma inda za su koma wanda kuma ya fi inda suke da mu abin da yasa abin yake kaiwa ya kawo kowace shekara shine in aka kori mutanen ko kuma aka kwashe sai a je a kwashe yara daga primary school sai a je su a wajen shikenan daga rani ya zo kuma dama kuma za a koma karatu sai a ce ba ma wanda zai gaya musu ma ku tashi dama kawai ai an ba su signal cewa dama tun da ruwa ya janye ku koma wajen ruwa din sai baɗu kuma mun ƙara haɗuwa ba wani tanadi da zai amfana na dindindin saboda haka gwamnati in tana so ta yi maganin wannan abun shine na farko ta samu wurare manya-manya ta gina gidaje masu kyau masu yawa da abubuwan neman arziki su kwashe mutanen nan su mai da su ko an ce su koma bakin ruwan ba za su koma ba to ita kuma gwamnati zai ta yi amfani da wannan wajen kuma ma ta rusa gidajen ta faɗaɗa riba benue din a yashe shi gaba ɗaya ta yanda jirage ko da ba wa'inda suke zuwa shekarun baya ba manya-manya kananan jirage za su iya zuwa jihohi wajen guda 29 a Najeriya zaki iya zuwan su ta cikin ruwa. Kika ta zo tun daga Lagos za ki fiyo ki taho Ogun har ki taho ki zo misali in kika yi ta arewa kenan za ki je ha wajen Sokoto ki yi Kebbi ki zo Niger ki gangaro ki je Benue ki shiga Taraba ki tafi Adamawa duk za iya bi. in kuma ta can ne za je har ki kalaba da sauransu jihohi 29 suna nan za a iya amfani da ruwa a tafi da manya-manyan kayayyaki don haka gwamnatoci na jiha da na federal da na local government ya ba za su haɗu su raya wannan arziki da Allah ya bamu ba wasu kasashen a duniya fa suna neman ruwan nema desert nema sai sun je sun jawo ruwan da kyar sannan su zo ma suna amfanin gona amma mu ga shi ga ruwan ga komai kawai a tanade shi ne a gyara shi a buɗe wa mutane hanyar neman arziki abin ya gagara ina fata dai gwamnati za su yi amfani da dama da kuma ah, halin da muke ciki a yanzu na tattalin arziki mai ɗin ma ya gagara mu koma harkar noma mu koma harkar kamun kifi muna da ruwan Allah ya bamu kuma kowa sai ga ya samu abin da zai dinga yi Masu da wannan bayani na Malam Hamza Idris editan jaridar Daily Trust shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.